rage a gabanmu illa mai aiki mu aiki wannan masallaci mai albarka kusan yana fama da matsala guda da malam ya ta maimaitawa ita ce tsayawa a yi karatu a tsaya a yi karatu a tsaya a yi karatu za ka ga masallacin nan an cika shi da masallata har waje amma da an ce za a yi karatu kowa sai ya cika rigar shi da iska ya tafi kuma ba tare da cewa wai ya ƙoshi da karatun bane a abokinsa malam faruku da suka yi karatu tare Allah ya dawo mana da shi kuma ya zo da himma ta karantarwa karatun da zai karanta ba tare da ya sa an yi rijista an yi registration kuwa zai biya kaza a rana ko a sati ko a wata ba inna lillahi wa inna ilaihi to abinda nake cewa abin bakin ciki ya zo da himma ta karantarwa lokacin da dama bayan asuba bayan magariba amma abin damuwa sai ka ga su al'umma da ake karantarwar tare da ba biya aka ce su yi ba kyauta ne amma ba sa zama kuma ba sun ƙoshi da karatun ba ne kuma duk abubuwan nan da malam ya faɗi na fitintinin nan suna kawo hari su fitintinin suna kawo wato bara saboda na ji daɗin lacce da ɗan uwa ya yi da kuma abubuwan da ya concentrating a kansu na fitina domin kalmar alfitan da ya fara magana da irin tasirin da suke a cikin al'umma kamar yadda ya muƙaddima suna da yawa in za a yi kwana da kwanaki ana bayanin fitan da suka faru na da har na yanzu ba za a iya ba amma duka ya kyale bai taɓo abubuwan da suke fitintunu na da ba saboda me mu muna buƙatar mu san fitintunu na yanzu don su ne matsala a gare mu kuma da maganinsu alhamdulillah dan uwa abin da ya bayani kenan domin an ce za magana kan fitan suna da yawan gaske har da ma waɗanda suke bai kamata ma a faɗe su ba amma alhamdulillahi ya jawo ya gangaro samu matsalolin da suke damu ba maimaita su zan ba maganin nan da ya faɗi su kaɗai ya kamata mu daɗa jaddadawa ba abin da zai sa ka fita duk wayanka da dabararka ba za ka iya gane daidai ba da hankalinka da wayanka sai ka koma zuwa ga haske na ƙur'ani sai ka koma zuwa ga haske na sunna kuma bisa fahimtar magabata amma idan ka ce da wayanka kawai inda da wayo ne Allah da bai sauka mana da Qur'ani ba da da wayanmu ne Allah da bai aiko mana manzo ba domin in hankali ne naka daban tunanin nawa daban na wancan daban na waɗancan daban ba abin da zai haɗa mu da hankali na da naka da namu da na da da yanzu mu tafi kan abu guda sai ƙur'ani domin shi ƙur'ani haske ne kai tsaye daga Allah zuwa ga mala'ika jibrilu zuwa ga manzo zuwa gare mu to shi yasa duk wanda ya bi ƙur'ani shi zai haska masa haka nan sunna ta manzo haske ce shi yasa duk wanda malam ya ambato mana nan sun ɓata, tun da na har yanzu wannan hasken suke saki eh haske na ƙur'ani shiriya ne alif lam zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil hudan lil Allah ya ce shiriya ne ga masu takawa Allah ya saukar da shi to duk wanda ya bar Qur'ani ko kuma ya ce Qur'anin yake bi amma ba yadda annabi ya bayanan sa ba ba kuma yadda sahaban nan suka fahimce shi ba haka nan ya ce sunna yake bi amma ba irin yadda sahabai suka fahimci sunna din ba ba yadda irin su imamu malik suka fahimta ba to zai balle ne ya bi wani wuri daban shi yasa wata rana manzo sallallahu yana karantar da sahabbansa annabi ya fi kowa iya karantarwa duk wani tisa da ka sani da yake da method yake da wasu dabaru bai kai ga manzo ba manzo sallallahu yana zaune ya zane dogo dogo sana gefen sai yan ƙanana ƙanana sai ce sahabbai ya jawo masu faɗin Allah maɗaukaki وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون annabi yake gaya ma wannan hadisi na Abdullahi dan Mas'ud cewa annabi da ya zane dogo ya jawo ya kafa hujja Allah yana cewa wannan ita ce hanya ta ta dodar har gidan aljanna take kai ka in ka bi ta wala tattabi'u subula kar ku bi yan hanyoyi fatafarraqa bikum an sabili sai su raba ku wannan hanyoyin da hanyar nan tawa hanyar Allah hanyar manzo sannan Allah ya ce wannan wasiya ce nasiha ce ake muku tabbas za ku sami takawa da jin tsoron Allah in kun ji ta nasiha abinda nake so in gaya mana kaga tun zamanin annabi ya karanta masa habbai ya zana masa yadda za su gane ga hanyar Allah ɗaya ce ɗar siratullahi guda ɗaya ce ita ce kullum muke cewa ihdina sirat al-mustaqim ihdina al-mustaqim ya Allah ka shiryar da mu hanyar nan mai kakkiya sirat allazina an'amta alaihim hanyar wanda kai ni'ima a kansu ghairil maghdubi alaihim waladdallin ba wanda kai fushi da su ba ba kuma batattu ba so ai Allah ya fushi da su sune yahudu sun sani sun ki sani shi yasa har yau har gobe wanda ya ilimi ya kyaki da ilimin yana da burbushin bin hanyar yahudu haka nan wanda kuma ya ki ilimin yace shi da jahilci zai rayu shi kuma akwai burkushin bin hanyar kiristoci to ba hanyar yahudu ba kuma hanyar kiristoci ba hanyar waɗanda kai ni'ima da su kai ni'ima a kansu minan nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin wa hasuna ula'ika rafiqa wanda Allah ya ma ni'ima kenan su ne annabawa siddiqai shahidai salihai kila ka ce an kulle ka zama annabi amma ka zama siddiqi har yau kofa buɗe take ta yiwu ka zama shahidi Allah ya sa mu cikin shahidai ka zama salihi kofa buɗe take har yau ka zama salihi kama zama muslihi yanzu kamar malam fatan da muke salihi ne muslihi gyarare mai kokarin gyara wani kenan wannan lakta da aka yi muna da matasa alhamdulillah a unguwan nan a wannan yankin wanda suke muke fata gyararru ne masu kokarin gyara wasu wannan lakta da malam ya sako ne duk wanda suke nan abin da yake ta magana da jaddada akan shi'a shi'a ba mu jin akwai ɗan shi'a nan da wani wanda yake ɗauke da wata gurɓata a gida ba mu jin akwai shi ashe kaga sako yake baku kuma ku je ku isar to waccan aya zan koma mana kaga hanya ɗaya ce ɗodar ita kenan kuma kullum a sallan mu muke roƙo Allah ya tabbatar da mu akan kada mu bi wasu hanyoyi hanyoyin nan kowace akan ta akwai shaidan yana kira kana sakin Allah babu ta biyu sai hanyar shaidan duk kuma yawan sannan shine malam ya karanto mana wancan hadisi da annabi ya ba da labari yahudu sun kasu kashi saba'in da ɗaya nasara kashi saba'in da biyu ya ce wannan al'ummar sai ta kasu kashi saba'in da uku kashi saba'in da biyu duka suna kai kwaya ɗaya sahabbai don su hutar da kansu ba su ce wane ne saba'in da biyu ba sai suka ce wace ce ɗayan wace ce mai cin wace ce za ta kai mu aljanna haka har yau har gobe suwaye ahli sunna suwaye masu riko da qur'ani da sunna suwaye masu tafiya kan fahimtar magabata shi kenan kawai ka neme su ka zama tare da su ka rika sallah tare da su ka rika yin karatu wurin su shi kenan ka huta da kanka amma ka tafi yau kana can kana can kana can kullum wannan kana ɓata ma kanka lokaci yadda lokacin da yake da tsada rayuwar nan kullum ko yau ko gobe so da haka ya ji daɗin laccan malam ya taɓo wurare muhimmai wanda ya kamata ku isar da saƙo da sauran matasa yan uwanku domin ka duba gaban malam galibi matasa ne ko da da akwai irin cewa na majalisi masu farin gemu irin su malam mantari ta gaga kusan 80% matasa ne wannan ke nuna maka alama kenan na haske wanda muke da shi a unguwan nan cewa matasan mu alhamdulillah matasa ne masu son gaskiya masu so su ji gaskiya masu so kuma su yaɗa gaskiya su isar da ita yasa duk wanda ya zo nan muna masa fatan alheri kuma muna masa fatan ya zama mai isar da saƙon nan da malam ya faɗi riko da ƙur'ani da sunna na biyu din wato muhkam kamar da malam ya ce mutashabe yawanci yan bid'a abin da ke batar da su buha kawai sai mutum ga abin da yake karara sai ya sake ce ta kame kai in yi zikiri ƙafa dubu za a ban kaza to kai ka taba a lissafi na zikiri ka taba jin da annabi ya faɗi dubu za ka iya kawo hadisi za ka jin da nabi ya ce yana istighfari sau ɗari ko sau saba'in tasbihi da ake bayan sallah subhanallah subhanallah nawa ne talatin da uku alhamdulillah nawa Allahu akbar nawa wannan duk kana da lissafi amma kai lissafi ka ji ce za ka yi dubu za ka yi wata sallah ta nafila a dubu za a ba ku saukar ƙur'ani miliyan ɗaya wannan duk ƙarya ce babu dalili shubha ce ba koyi da annabi bane duk abin da yake na lissafi adadin sa wanda annabi ya koyar ba wuce ɗari to dan me yasa kai ma zaka faɗi abin da ba zaka iya ba yanzu a ce an baka kwangilar za ka sauka Qur'ani so miliyan kai ka san ƙarya ce ba wanda zai wuce sauka Qur'ani so miliyan to irin irin waɗannan me zai kawar da kai shine riko da wato fahimtar wanda suke tabbatattu a cikin ilimi arrasikhuna fil ilmi kenan wanda suke tu kullum abin da ke damun mu kamar da malam ya faɗi mutum da ya dan fara karatu shi ma ya naɗa shi malami islamiyya gare shi masallaci gare shi shikenan ba za ka taɓa ganin shi wurin halaka na ilimi ba shi ma zama malami ba zuwa ana zama ana karatu da shi baya ɗaukar karatun yadda ya dace wannan matsala ce babba kuma tana haifar da matsala domin shi ne za shi ya kafa ɗalibai shi ma bai sharatin ya ƙoshi ba kuma ya ce shi ma malami ne mu ƙoƙari mu kau da wannan yana cikin fitinar da ake fama kuma lizimtan malamai ma'abuta ilimi shi ne zai magance mana wannan sannan ƙoƙarin haɗa kan al'umma shi yasa majalisinmu logon sai yake ɗauke da ayan nan wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku riko da igiyar Allah gaba ɗayan ku ita ce la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah dai inda muke wannan kalma ta haɗa mu Allah ya ce annabi ya ce bisa fahimtar magabata kalmar nan ta shahada kamu ita ce tafi haƙi na uwa ɗaya uba ɗaya ko ciki ɗaya kuka fito wancan yana musulunci wannan yana kafirci wannan ‘yan uwantaka ta ɓalle jini ya haɗa amma musulunci ya raba amma ‘yan uwantaka ta musulunci ta la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ita ce ta sa Umar ya ga Bilal Bilal baki ɗan Afirka irin mu amma Umar ya gan shi ya ce haza sayyiduna a ƙahu sayyiduna wannan shugabanmu ne kuma shugabanmu ya yanta shi na nufin Abubakar ka duba balarabe bakwarai shi Umar amma ya ga ɗan Afirka saboda ‘yan uwantaka ta musulunci ya ce wannan shugabanmu ne ‘yan ba musulunci bowa ya isa ce balarabe ba ƙuraishi babban sahabi ya ce ma Bilal wanda yake asalin bawa ne amma saboda imani ya hada an zama uwa ɗaya uba ɗaya to musulunci shi za mu riƙe ba gargajiya ba ƙabilanci ba ba wata al'ada ba ba wani yanki ba ni ɗan gari ne wancan ba wannan duka musulunci ya kauda shi sauran gugguɓe gugguɓin jahiliya ne sai mu cire shi a cikinmu sannan a yanzu akwai wata fitina malam ina jin ya dan manta bai ambato ta ba zaka ji kullum ana kula da haƙƙin ɗan adam haƙƙin yara haƙƙin mata haƙƙin waye kullum amma ina haƙƙin Allah yake ba a magana haƙƙin Allah shine tauhidi da malai magana Allah ya halicce ni da ni da kai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu amma kullum an tashi kiyaye haƙƙin ɗan adam yau ana ta fyaɗe ya za a kiyaye ana fyaɗen yara ana waye fashi da makami ana kidnapping wannan ana taɓa haƙƙin ɗan adam duk ana ta magana amma ina haƙƙin Allah ana shirka abubuwa da Allah bai so a haɗa shi da kowa ana haɗa shi abinda Allah ke shi kaɗai a ce wani ma na yi Allah kaɗai za a bauta ma aje a bauta ma aljani a bauta ma ɗan adam a je a bauta ma shehi a je wurin kabari abin da ake roƙo ma Allah na cikin kabarin ake roƙo ba sai ne bayani ba unguwan nan wasu na nan ya zo yara ya kwaso yara ƴaƴan mutane malam yana cin amana iyayensu yara an kwaso su da sunan koya musu Qur'ani a nan unguwar amma za ka ga an lizinta musu rataye hoto hoto na wani wanda da wannan da shi hoton nashi da kai da shi dukkan bayan Allah kuma dukkan ku rahamar Allah kuke nema amma yara ƴan ƙanana almajirai an lizubta musu yawo da hoto an a a wayansu haka zaka gansu abin tausayi abin kunya an lizumta musu waye lizumta musu malamin su wannan cin amana ne iyayensu sun bashi su ya koya musu qur'ani ya koya musu sunna ya zo ya lizumta musu wata dariƙa da wani abin da bai dace ba suna yawo cikin mutane abin kunya abin tausayi wannan yaran yadda suke jin hoton nan ka zo ka rataye hoto a shagonka ji kake yin karataya hoton sababin hoton za ka ƙara samun ciniki ka rataye a mota ji kake sababin hoton mota ba za ta faɗi ba ka zo ka rataya shi ji kake mai hoton zai tsare ka ba Allah ba ina shirkan da ya wuce wannan dan me yasa ba za ka dogara da Allah ba man ya tawakkala ala Allah fa huwa hasbu kuma za ka kira ka kira Allah dan me yasa za ka race wani hoton wani haka za ka ga mutum ya ji ya sa kabari gaba yana roƙon shi irin roƙon da ake ma Allah wannan shirka ce wanda haƙoƙi ne na Allah in ba mu kiyaye su ba wallahi tallahi Allah ba zai bari mu iya kiyaye haƙoƙin da ke tsakanin mu ba shi yasa kullun ki da nafin karo ki kisan kai karo ki zubar da jini karo ki kwasa dukiya al'umma karo ki saboda an yi tamfarin ɗin haƙƙin Allah sai Allah ya ƙale mu da namu haƙƙin mu kiyaye shi da mun kiyaye haƙƙin Allah sai Allah ya ba mu ikon sanin haƙoƙin mu kuma kiyaye haƙoƙin lokacin da Umar ya naɗa gwamnoni ya tura su farkon abin da ya kwamanda ya fara ba su ku kiyaye haƙƙin Allah ku tsaye da sallah duk wanda na tura gwamna da jama'a su suka kiyaye haƙƙin Allah to za su iya kiyaye haƙƙin bayan Allah duk wanda suka yi wasa rairai da haƙƙin Allah to abu ne mai sauƙi su taɓa haƙoƙin wasu abin da ce kiran yau wani naƙi ne za a yi a shugabanni a ƙasan nan a ce mu wanda aka naɗan ku kula da haƙƙin Allah kafin na mutane to sun ba haƙƙin Allah ka je Abuja can ce firar gamman za a naɗa shugabanni a matakin ƙasa ko ka zo jiha a matakin abin nan a fara cewa za ku kiyaye haƙoƙin masu haƙoƙi amma haƙƙin farko ne haƙƙin Allah ana ba da wani umarnin to tunda mun manta da haƙƙin Allah shi shike nasullah fa nasiyahum anfusahum sai ai ta fama da bala'i da musiba tunda mun kike haƙƙin Allah fitina ce da take yaduwa cikin mu sai mun dawo mun gane ta tukunna akwai daga cikin abubuwa shine ya malam yayi ta jaddada mana fitina ta shi'a shi'a muna ganin yadda yau shi'a ta zama a ana ce ba zan sha biyar ba shi'a alhamdulillah hotoro ba mu da 'yan shi'a Allah kuma ya daɗa kakkaɓe su kar su zama a hotoro kar su zama a kano babu su ko akwai su babu 'yan shi'a hotoro to amma jidda babu ba mu ce kar a yi mana wa'azin shi'a ba shi'a illa ce annabi ke cewa la subu ashabi kar ku yadda ku zagi sahabbai na annabi ke faɗa ma sahabban sa tun zamanin sa law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban ma balaga muddi ahdihim wala nasifa da ɗayan ku zai ciyar da daidai da girman dutsen uhudu din na gwal ne zinari ne nashi ya ta bayarwa fi sabilillah ba zai kai daidai da cikon hannu da ɗayan sahabi ya ciyar ko ma rabin hannu ba hannu ɗaya kenan tafi duk a ce yau baka san dutsen Uhudu ba wajen kilomita goma ne to kai ai maka misali da dutsen dala ko goron dutse shi ka sani Duk ya magwal naka ne kai ta ciyarwa don tsaka dinin Allah wallahi annabi ce baka isa ka kai matakin sahabi ba to yau sai mutum ya zauna nan muka zauna daidai ɗan can da wani ɗan shiya unguwa nan na ɗauko mashi wannan takardar ma ka ganta nan kun ganta nan muka zauna da shi na ce mai to kuɗa cewa sahabbai daban sannan ahlul baiti daban ga sunan taken takardar nan sunanta ko al'alu wal ashabu asharun wa ahbabu wato alin gidan manzo da sahabbansa sirikai ne ko masoya juna ne sai ake wannan bishiyar nan zaka ga abubakar ya auri wa ce wane ya auri ali dukkan su shi kan shi manzo ba ba ne ahlul ba bane ba shi ne farkon ahlul ba ya auri yar abubakar ko bai aura ba abubakar shi ne farkon ahlul baiti ya auri yar yar eh, umar ko bai aura ba sannan aliyu ne cikin ahlul baitin ya aura shi ma ko bai aura ba sannan ga Usmanu ya auri ƴaƴan manzo har guda biyu to sannan ka zo nan ƙasa ka ga yadda aka harjitsa wani ya aura ga suna wani ya sama amma a rana tsaka a ƙasan nan aka kawo mana wannan mummunar aƙidar a ƙasan nan za ka ga a gida ɗaya sai ka sami abubakar umar usman amma wai yau har an fara canza suna ka sami aisha ka sami amma yau an fara canza suna wai sai a baka ragon suna dan ka sa ma ‘yarka Fatima ko dan ka sa mata Husaini ko wane ne. Inda ɗanka sunan shi Abubakar za a baka rago ka canza mai suna sai a baka, wai an kama mana wannan fitinar. Wacce ba mu santa ba, sahabban nan ta haɗe suke, duk bayanin da za a maka na sahabbai tare suke. Amma rana tsaka dan a fake da guzuma a harbi karsana sai a ce wai makaranta ahalul baiti. kaga mace ta wuce da wani bakin hijabi biya biya tana fama da jahilci ba koya mata qur'ani ba ba koya mata suna ba za ta tafi tattaki kaga mutum ya tsuki ya zanzare ya sa bakaken ka wai shi ma zai tafi za a zage tituna da shi in ka tambaye shi bai san addinin ba amfani da jahilcin shi to matasan hoto da alhamdulillah Allah ya sa ba abin da ya hada ku da wannan fitina domin ni dai a hotora kafin ka ga wani ya wuce da wannan shigar ko ka ga wata mace to ni dai na nakan daɗe ban gani ba da haka sai ku zama dakaru na sunna masu taimaka ma sunna kar ku yadda wannan fitina ta shigo mana kar ku yadda mana ya ta jaddada maganar neman ilimi yan uwa ya yi bayani mai faɗin gaske saboda haka muna da majalisai da yawa in dai ka ji lakcan malam dama muna da kowane masallatanmu ashirin da shida muna da kwamitin matasa kwamitin matasan nan shi ke hidima ta sunna a kowane masallaci ya za a yi karatu ya za a share masallacin ya za a yi kaza to ka tsinci kanka a ɗaya daga cikin wannan masallacin dan ka taimaka da za a yada sunna tana da gininta wannan unguwar kar kana matashi amma a ina kake kai a'a ni ni ba ruwana ba ruwanka to shikenan kana so ka zama jemage kenan ka zama ina kake dan a haɗu da kai a rayar sunna a yi ƙoƙarin kakkafe kakkaɓe bid'a nan aka samu hoto da can tsallaken wani yaro ya tafi neman kuɗi kudancin ƙasar nan sai gashi ya dawo kirista wa iya zubilla ya je an tallata mashi kiristanci saboda bala'in son kuɗi an kwaɗaitar da shi da yarinya ta hanyar yarinya aka ja shi saboda ya je matashi to mu yi hattara iyayen shi suna nan suna ta fama ya za a dawo da shi ya zama musulmi daga abin da yake me ya ja abin da malam ɗazu ya faɗi ku ta zo a baka kuɗi a yaudare ka da kaza a yaudare ka da waye nan aka samu wai suna buɗe sha nan irin ɗan kyos ɗin nan wurin caji wurin sai da kati sai a ce za a buɗe maka firi kai ka zo ka zauna sai a sa talabijin sai a kawo kasa-kasai irin nasu sannan sai a wurin caji kamar ashirin hamsin wannan fa ƙauyuka yake ta fas don a yaɗa shari kayan ɗauke ka firi ga wurin caji kyauta ka zo ka yi amma dai za ka ɗan sai kafin waya sannan kuma za a sa ma abin nan ka gani kan ka tashi kafin waya ka ta cika maka bidiyo kana gani ana kawo maka magan abubuwa na ƙarya ana gaya maka a ciki daga nan har a yaudare ka ka zama ɗan shi'a abin da yake ta yi kenan wani ɗan buhun shinkafa za a bashi wani kamar da na ce rago za a bashi na suna duk bala'in kuɗi saboda kuɗi a canza maka aƙidar take hattara ɗan uwa mu gane da kyau mu sani wato sunna da kuke gani ba wasa ba ce da malam ya ce ka riƙa addu'a Allah ya kashe ka kana musulmi ahalus sunna akwai ɗan abin da ya kamata ya ƙara a wurin manzo sallallahu alaihi wa sallam ranar kiyama zai zo ya tsaya gaban tafkin suna alkausara wanda duk ya sha daga wannan tafkin shi da kishi shi kenan faufau al'umman su za su taho suna ta sha sai ga wasu alamar da aka nuna masa ta al'ummarsa shine hasken fuska hannaye wuraren alwala sai ga ga wasu tawaga can da hasken da komai amma sun bauɗe sun wani waje ya dinga kira halumma ilayya halumma ilayya ku taho ku zo ku sha ruwan alkausar ku al'umma ta ne na ga duk alamu ku ne ina ba za su ji ba sai a ce mu manzo waɗancan suna cin al'umma ka tabbas amma kad baddalu wa ghayyaru min ba'di sun canza addini sun hargitsa shi bayan ka sun zo da abinda babu shi sai annabi ya ce halumma halumma halumma ilayya abin nan fasuhukan fasuhukan ku tafi ku tafi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka mutu kana musulmi amma ka canza addini abinda annabi bai san shi ba bai koyar da shi ba sahabbai ba su ba saura irin su imamu malik ba su ba kai ka zo ka kaka ba mu mutane shi to da bala'in da ya wuce alkausara da ka sha ka ki zuwa ashe ka ga fatan mu Allah ka karbe muna musulmi ka karbe muna ahlus sunna mabiya sunnan manzo sallam wanda suke bisa tafarkin nan na sahabbai a kada a nuna lokaci hata na kan kai shagar a billahi to bare rufe da abu na ƙarshe shine addu'a addu'a mala ya ta da mu mu rika addu'a magabata na kwarai kullum addu'a suke tun makan sahifi ɗa suke cewa Allah ya ba su ɗa nagari salihi to yau muna buƙatar addu'a tun kafin kai aure a matsayin ka na matashi kai ta addu'a Allah ya baka ɗa nagari ba kai Allah ba ne a'a nagari in kuma ya zo duniyan kai ta addu'a ka zaɓa masa makaranta ta gari ka zaɓa masa unguwa ta gari ka zaɓa masa abokai ne kuma kai ta addu'a Allahumma ja'al auladana ko wa dhurriyyatina min as-salihin kullum mu ta addu'a Allah ka sanya ƴaƴanmu da zuriyarmu daga cikin salihai mu ta wannan addu'ar muna roƙon Allah wayan mu da dabaran mu kadai ba zai iya kare mu daga wannan fitincinun ba ga sunan ka kida lailil muslim in ka kauce mu wannan fitinar sai ka ga waccan yanzu ga fitinar waya fitinar whatsapp fitinar wane ne ne youtube fitinar ga sunan iri iri wanda suke hana yara bacci su hana su karatu su hana su zama inda ya dace ka ga almajirai ƙanana masu karatun allo sai ga sun yi gungu su uku hudu sai ka zo ka wuce ka dawo ba su ganka ba sun da kofa hankalin suna mai an buɗe waya wani cikin su ya buɗe waya ya buɗe abubuwa na fitsara sun haɗu suna ta kallo kai ka ce addini to mu ji tsoron Allah ba abin da za mu ce sai godiya ga malam abubuwan da ya faɗi mu ba za mu iya faɗin su ba muka faɗi wasu yasu ce ko mun zage su ko mun ci mutuncin su amma shi ya zo ya faɗi alhamdulillahi fatan mu dukkan mu abinda aka gaya mana wanda ya shafa gyara wanda ya shafe ka ka gyara wanda ya shafe ki ki gyara gaba ɗayan mu mu gudu tare mu tsira tare Allah ya saka mu aljanna tare Allah ya saka mu da alkhairi da kuma sauran ƴan uwa da suka shirya wannan gayyata Allah ya sa a mizani